mamman da shi da bello ila na tawa ga ta nan an bushe to bello ila fa kaga yaran gana ta gyariyar maiya kai hankali wallahi kai hankali kana ganin sai sun kada babba su ba shi girma da baya bayan sun yi lalata kuma kai hankali da nauyin kokowa a kasa kana ganin abartisma tana nan tana aiki wanda duk ya tsaya yawo hannuwa can ta hiye mai nan a gyare shi da abartisma na rantse da allah wannan kokowa ta wannan marice na yau waɗanga yara sun gana mamayya ne hankali bello wallahi bello ila yaran nan ba na kware ba ne sai ka san wanda za ka yi kana gani wa <laughs> yalle kai yana ganin fa waɗanga yara sai dai wani allah yi na so ahmadu dare da abu aziya'u na so hana mana tuwo yau allah ya gyara aina kuturu kuturu ya hau zaki shi na ta tuma da zaki ya tuma da shi yana ta Allah gyara Allah gyara ko da ya fado kasa ya ce gan maka gyara eh, eh, ya ce tunda an yi bida a gazo ba a samu ba ya ce gan maka gyara <laughs> bella Ilawa ya san yaran nan yaran kura na ya ki tashi dan dan ɗan kaka yaro ya zo shi gyare shi shi shi sani inda yi wanda yaran ba na kware ba ne kowa ga ta nan dai ga hannuwa take balla ila ka dama ba rigima shi kai ba ga kokowa yana bi a hankali shi kuma mai yawan moci shi na aka ba kayi wallahi kar ka zo ka yi nauyi kamar kasa wadda ba ta sarawa sai ta mutu wurin kwana yanzu yaren yanzu kaga dai an gyare dan tela an gyare musa abdullahi an gyare isiyaku musa kaga duk tsohin nan sun gangara musa abdullahi shi ma an tahi an kai babban birni gidan kayuka <laughs> lekai ina lillahi su muhamman babu duk an kwanta kai waɗanga yara son kai 'yan sababi anya hutu sake kokowa so kai wallahi ka sa ke ka tsaya idan harunta shi zo shi gyare ka ka sani inda ka yi wallahi balla ila wallahi balla ila wanga kokowa wanga kohi ina ganin ga alama sabina za su shirin ci ne sabin yara na babu mayya ciki duk sun kashe mayya wallahi duk sun ɗebe mayya sun ɗebe mayya albarka cikin hilinka suleiman dan maliki yana can ga katon yattilin nan suna can bakin gida ne ana kallo alhaji gagara da a can birni ya mai duka an ba su an ba su abartisama aiki ya lalace an ba da abartisama andirat santaral ya ce ban gani ba alhaji lawali da acan soli alheri allah shi kai ma ga hamutunan kunan bello ila shina neman du'a'i da salata annabi zuwa gare ku hankali hankali bello na rantse da allah bari kai mai yaran nan kafa ba bello wallahi ina kiyaye ma yaran nan ba na kware na bara sun cimma kafa kana ganin wanda suka sa mayya canta yan danya eh, kura ta kau la ilaha illallah hakali la ilaha illallah aiki ya lalace na rantse da Allah bello ila ya yanke shi ya yi mai yanka shifci subhanallah ah, aiki ya lalace bello ila ya tsallake shi kenan ba kowa dai ga ta can ta kici ta tsakanin nazifi da shi da gardai ah, nazifi ya rasa wurin shiga yaro ya tare gida ne babin lazi hankali yi nazifi ga alama dai ga alama in kaga ya ta hannu wanga yaro Allah ya yi mai rabo ga wanga ini na juma'a wallahi da kaga ya hita ga hannu wanga yaro ga wallahi ka ta ka biɗi masa mai zahi ka sarka wallahi dan duk ya tattare gidanai ya ce babu inda zai bari yahuda bale a shiga kan lalle zan je in yi sallah saboda kokowa wannan ta ki kariya wallahi jidalinta ya yi da yawa hankali hankali nazifi ya tasowa amma kokowa kaita ba a nemi cine ba yana ganin sai gwanda na sun ka rage za a ba da hutu <coughs> za ta ga hutu za ta ga hutu yawa an ba su hutun ware